Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalol da kuma niyya muryar Arewa. ko kuma BOA Africa akan mita 200.5 a kasar Ghana ana iya kama mu a Alfa Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan BOA Hausa.com ko kuma sashen Hausa.com domin jin shirye-shiryenmu. mu. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Laraba 21 ga watan Agustan 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kiran neman haɗin kan ƙasashen duniya domin a daƙile barazanar Iran. bayan kwanaki ashirin da suka kwashe a kan teku ba tare da sanin makomarsu ba bakin hauren da jirgin ruwan spain ya ceto sun taka doron ƙasa wasu mayakan sa kai a siriya sun janye daga wani muhimmin gari yayin da dakarun ƙasar ta siriya suka doshi yankin kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mataimakin gwamnan jihar nasarawa a najeriya ya tsallake rijiya da baya suna suna ƙasa sai su ci gaba da bude ma kongon na dattikan na wuta ko polisawan suna kokari su mai da martani sun yi sun sha karfin su gaba da baya suna wuta kawai haka kuma za ku ji cewa rundunar 'yan sandan najeriya ta sake kama wani rikakken mai garkuwa da mutane sannan kuma madina dauda za ta shigo da shirin demokuraɗiyya a yau kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari jama'a assalamu alaikum sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi kiran neman haɗin kan ƙasashen duniya domin a dakile barazanar da iran ke yi a yankinta da sauran yankuna pompeo ya yi wannan kira ne yayin wani jawabi da ya a gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a jiya talata inda ya ce iran da ƙawayenta na ci gaba da neman tsokana da ta da hankali a iraki da lebanon da syria da kuma yemen sakataren harkokin wajen na amurka ya kuma zana yadda ƙasar ta iran ta ci gaba da sarrafa sinadarin uranium da ya wuce kima tare da kwace jiragen ruwan tankokin mai da ke ratsawa ta mashigin hormuz sai dai jakadan iran a majalisar majid takt ravanaci ya dora laifin duk abin da ke faruwa akan amurkan idan aka yi la'akari da irin kalaman batanci da take yawan yi akan iran din shugaban amurka donald trump ya faɗa wa shugaban kungiyar masu mallakar bindiga ta nra cewa batun gudanar da kwakwaran bincike kan duk wanda zai sayi bindiga baya cikin matakan da za a ɗauka wajen magance matsalar harba harba a amurkan kamar yadda mujallar atlantic da ake bugawa a nan amurka ta bayyana a wani rahotonta mujallar ta atlantic ta rawaito wani jami'in fadar white house wanda ya ji trump yana ganawa ta whitehall ho tare da shugaban kungiyar ta nra wayan lafaya inda yake kara jaddada masa matsayarsa wacce ke nuna cewa ai dama ana gudanar da bincike gabanin a sayarwa da mutum bindiga saboda haka ba za a sake waiwayar batun ba bayan hare-haren da aka kai a kwanakin baya a birnin el paso na jihar texas da kuma dayton na jihar ohio waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama shugaba trump ya nuna goyon bayan tsawara bincike akan duk wanda zai sayi bindiga amma ga dukkan alamu ya yi amai ya lashe tun dai bayan hare-haren ne shugabannin masu fafutukar ganin an tsaurara dokokin mallakar bindiga irin su joshua howard suke kiran da a ɗauki matakan da suka dace ya ce idan har ana so a magance matsalar kai hare-haren bindiga to ya zama dole a ɗauki mataki akan mallakar bindiga. wani babban jami'in gwamnatin pakistan ya ce tashe-tashen hankulan da suka auku a 'yan kwanakin nan a kan iyakar yankin kashmir da ke kasar da na bangaren indiya sun yi sanadin mutuwar mutane da dama kana wasu ɗaruruwa sun ji rauni a yankin na kashmir da ke gefen pakistan wannan sanarwa da hukumomin pakistan suka yi na zuwa ne kwana guda bayan da shugaban amurka donald trump ya yi kira ga shugabannin indiya da pakistan waɗanda duk sun mallaki makamin nukiliya da su kai zuciya nesa खतरा ये है कि अगर कोई लिमिटेड वॉर हुई तो महदूद नहीं रहेगी Shugaban da ke kula da bangaren Kashmir na yankin Pakistan Sadar Mas'ud kenan yake cewa cikin harshen Urdu. Abin fargaba game da wannan yaƙi shine idan aka killace shi a matsayin yaƙin da ya shafi wani yanki kadai Lamarin ba zai tafi a haka ba akwai yiwuwar ya warwatsu zuwa wasu sassa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar tsageru mafi girma da ke gudanar da ayyukanta a lardin Idlib a arewa maso yammacin syria ta janye dakaranta daga wani gari mai muhimmanci yayin da dakarun ƙasar ta syria suka doshi kudancin lardin a cewar wasu majiyoyi. Janyewar mayakan na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan wasu hare-haren sama da dakarun syria haɗa da na Rasha suka kai da jiragen yaƙi a wasu yankunan garin Khan Sheikhun. da wasu ƙauyuka da ke kusa da shi in ji ƙungiyar syrian observatory for human rights mai sa ido kan yakin na syria. shugaban kungiyar rami abdulrahman ya faɗa wa muryar amurka cewa dakarun siriya da ƙawayensu sun yi ɗamarar karɓe ɗaukacin garin na khan shekun sama da bakin haure 80 da ke cikin jirgin ruwan nan na ƙasar spain da ya ceto su a kan teku sun taka doron ƙasa a karan farko bayan da suka kwashe kwanaki ashirin a cikin jirgin da ya ta galantoyi da su a kan tekun lamarin ya faru ne bayan da hukumomin italiya suka kwace jirgin mai suna open arms wanda ke ayyukan jinƙai na kubutar da bakin haure da suka makale a kan teku andra mahechik shine kakakin hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira uh, uh, Ya ce akwai bukata a tallafa musu domin ganin sun koma cikin hayyacinsu saboda an ci zarafin mafi akasarinsu cikin watannin da suka kwashe a ƙasar Libya. bakin hauren dai sun barke da shewa a lokacin da suka ji labarin cewa hukumomin italiya sun kwace jirgin ma'aikatan kashe gobara a kasar spain da suka yi ta fafatawa da wutar daji mafi girma da kasar ta gani cikin wannan shekara sun samu sa'ida a jiya talata bayan da iskar da ke rura wutar ta sassauta sama da kadada ko kuma hekta dubu goma sha biyu suka kone a tsibirin da ake kira kanari wanda ke arewa maso yammacin tekun atlantika lamarin da ya tilasta wa mutan kusan dubu tara wucewa daga gidajensu da ke kan tsibirin mai wuraren yawon shakatawa zuwa yanzu hukumomin na bincike kan musabbabin wutar dajin wacce ta faro tun a ranar asabar din da ta gabata Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu a Najeriya mataimakin gwamnan jihar Nasarawa Dr. Emmanuel Akabi ya tsallake rijiya da baya bayan da wasu da ake kyautata zaton barayi ne suka buɗe wuta wa matafiya akan hanyar lafiya zuwa Akwanga lamarin da ya yi sanadin mutuwar 'yan sanda shida shi ma kakakin 'yan sandan jihar ta nasarawa ismaila usman ya tabbatar da aukuwar lamarin inda ya ce suna nan suna kokarin tantance waɗanda suka mutu ga rahoton da zainab babaji ta aiko mana daga jos Mataimakin gwamnan jihar Nasarawa Dr. Emmanuel Akabe ya tsallake rijiya da baya bayan wasu 'yan bindiga sun buɗe wa matafiya wuta a hanyar lafiya zuwa a Konga, lamarin da ya kai ga rasa rayukan 'yan sanda shida. Bayanai na nuni da cewa lamarin ya auku ne da yammacin jiya talata a wurin da ake kira Many Have Gone, wato da yawa sun tafi. A cewar wani ganau da ya bukacin sakaye sunansa ya ga gawarwakin 'yan sanda shida da maharan suka kashe. Abin da na gani wa ido na kawai sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna hanyar zuwa lafiya ni daga Konga. To sai muka zo muka tare da mun zama tare da wani ainihin abin bakin ciki ko amurka ne ko kidnappers ne da kayan soja a cikin su. to shi motar dafti gwamna daga can kasa ya ga motoci suka tsaya sai aka ce wai mota biyu zai su kirarin hanya wani suna kan dutse wani suna kasa sai su ci gaba da bude ma ainihin kongo na dafti gwamna wuta wani zawon suna kokari su mai da martani sun je sun sha su gaba da baya suna wuta kawai dafti gwamna din aka fitar da shi a cikin mota aka juya kwana da shi zuwa lafiya bindigan ma polisa wanda sun kwakwace ma wanda suka kashe su sun kwakwace diddigogin haka sun sake suna hawa kan dutsen din nan suna koma daga wannan lokacin gagawan polisawa a kasa To amma mutane nawa ka gani sun rasu? Kurtawa guda shida ne akwai wanda aka ji musu ciwo amma gawar da muka gani guda shida ne. Gawar kurtawan da aka saukar da su guda shida ne. Mm. Amma yawanci suna kwanci a ƙasa ne yawanci kuma sun shiga jeji ba za mu san me adadin abin da ya faru ba. Wani kenan da shi ma ya tsallake rijiya da baya a wurin da mahara suka tare matafiya akan hanyar lafiya. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa Ismail Usman ya tabbatar da aukuwar lamarin. Barayi ne wato suka kare hanya daga Nasarawa zuwa kwanga kuma dai akwai mutuwa amma dai a halin yanzu bara mu san mutane nawa ne suka rasu ba gaskiya kuma ba wai ana targetin shi jikiti gobano ba ne a barayi ne suka tare hanya kwamishinan 'yan sanda ya je wurin kuma ya bada oda ma komanda ta na kolin mobile force zamu da yake a kwanga da kuma area commander na akwanga duka su tabbatar cewa wannan hanya din babu wani makamancin abubuwa da suka su sake faruwa kamar haka saboda tabbatar da tsaro da kuma lafiyar al'umma. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa kenan Ismail Usman. Mataimakin gwamnan na jihar Nasarawa Dr. Emmanuel Akabede na kan hanyarsa ne zuwa Abuja don rantsar da sabbin ministocin Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta sake cafke jagoran masu garkuwa da mutane a jihar Taraba a unguwar Hotoro da ke birnin Kano mai suna Hamisu Balawa Dume. bayan da tun farko sojoji suka kashe wasu 'yan sanda uku lokacin da suka kubutar da shi daga hannunsu. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina Kaina ya aiko mana. Wata sanarwa da rundunar 'yan sandan Najeriya ta fitar mai ɗauke da sanya hannun kakakinta DCP Frank Mba ta ce 'yan sandan sun sake cafke shahararren mai garkuwa da mutanen nan Hamisu Balawa Dube a layin mai allo da ke unguwar Hotoro a birnin Kano. in za a iya tunawa kokarin 'yan sandan na cafke wannan shahararren mai garkuwa da mutane ya yi sanadiyar rasuwar uku daga cikin jami'ansu bayan da sojoji suka bude musu wuta a jihar taraba bayan da suka kamo shi tun farko a baya bayan nan dai 'yan sandan najeriya na bude wani sabon babi a sha'anin tsaron kasa a cewar wani masani farfesa muhammed tukur baba dan iya mutum biyu muna shiga wani fanni ne da 'yan sandan najeriya suna nuna wani kwazo da bajinta da ba a yi tsammani ba. Don haka yana nunawa wato abubuwan da ke faruwa ƙasar nan ba wai ya gagari 'yan sanda ba ne, kagai matakai da suke bi su kamo waɗannan manya-manyan mugayen masu ta'adda da sauransu ya nuna cewa in sun dukufa kuma suka samu goyon baya ga jama'a abubuwa da yawa za su iya jawo a kan waɗannan matsaloli da ya addabi jama'a. Kamar kamo shi wannan Hamis Balawa Dume, kamar wannan ƙoƙarin ne 'yan sanda za a yi cewar yana aikewa da sako musamman ga miyagun mutane a Najeriya? Ya kamata ya yi haka, amma lalle ya fara ba da tsoro cewa komin nisan jifa kasa zirge. Wato ya nuna 'yan sandan Najeriya suna dada kwazo da sauransu babu shakka. da wannan in dai sun dukufa yin abu za su yi ya kamata a zuwa nan gaba mu ga cewa in sun samu ƙarin nasara da nuna jama'a irin samu waɗannan gaskiya zai aika sako ga 'yan ta'adda da sauransu cewa kan a yanzu a ɗan sandan najeriya ba kan wani lasa ba ne lauyan nan mai fafutuka barista yakubu salibawa na mai cewa lokacin da wannan al'amari ya faru na kashe wa'annan yan sanda da sojoji suka yi kina tabbatar cewa za su kama mutumin saboda wani abu da da muke jin daɗi da yan sandan najeriya in za su yi aiki za su yi aiki Ke sa kullum muke ta muna gaya ma gwamnati a ƙara inganta su kuma wannan kama shi da suka yi zai fito mana mu san ainihin zahirin gaskiya ne ya faru to ko me yasa a baya bayan nan masu aikata miyagun laifuka ke neman mayar da kano mafaka har ila yau ga farfesa Muhammad Tukur Baba. Duk wani gari mai bunƙasa mutane suna iya zuwa wajen ba a gane ko suwaye ba. Wato Kano alkawari ce kamar yadda su Kanawa suke faɗa tumbin giwa ne. Shigan 'yan ta'adda Kano ya zama allura ne a cikin kayan haki. da kyar za a gane sai an duba sosai to yanzu wato 'yan sanda sun zama mana haka suna iya tsakulo allurar nan a cikin damin gero. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Kai Madalla a gaida Hassan Maina kaina da wannan rahoton. To har yanzu dai muna Najeriya inda gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umara Zulum ya kai ziyara aiki ta kwanaki biyu a garin Mangunu inda ya gana da sojoji a barikin sojan Mangunu. Gwamnan ya yi alkawarin taimaka musu domin su kawo ƙarshen 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram. Ga rahoton da wakilinmu Haruna biyu ya aiko mana daga Maiduguri. gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya ce gwamnatinsa za ta yi duk iya mai yiwa daga ta taimaka jami'an sojan najeriya don kawo karshen 'ya'yan ƙungiyar boko haram da yanzu haka ke ci gaba da mamaye wasu kananan hukumomi da garuruwa da ke arewacin jihar gwamnan ya bayyana haka ne lokacin da ya kai ziyarar kwanaki biyu a garin manguno da kuma ya ziyarci barikin soja da ke garin mangunon inda ya koka wa kwamandan jami'an sojan game da irin halin da al'umman yankin ke ciki na ci gaba da samun taɓarɓarewar tsaro da ake fuskanta a yankin. The destroyed over 5,000 classrooms in Borno State. About close to 1 million homes in Borno State. Over 100,000 lives were lost. Ya ce waɗannan 'yan ta'adda su lalata azuzuwa fiye da dubu biyar a jihar Borno da gidaje kusan miliyan ɗaya an kuma yi asarar layuka kusan dubu ɗari da kuma mutane fiye da miliyan biyu da dubu ɗari ɗaya da yanzu hakan ke gudun hijira. Gaskiya muna cikin damuwa kuma wannan gwamnatin karkashin jagoranci na za ta yi duk mai yiwa daga ta taimakawa jami'an soja na da dawo da zaman lafiya a wannan yanki. Right now now there is increasing prostitution in the IDP camps. Ya zan roƙe ku taimaka mana da wasu bukatunmu don yanzu haka akwai matsalolin karuwan karuwanci a sansanonin an gudun hijira da karuwar shan miyagun kwayoyi akwai matsalan karancin abinci mai gina gici ga ƙananan yara da dai wasu matsalolin da daman gaske mun dogara da ku kwarai da gaske a taimaka mana don ganin cewa an samar da tsaro a waɗannan garuruwa don waɗannan mutane su koma garuruwansu na asali. Profesa Zulme ce muna dogara da ku kokarin samun mana tsaro a wasu wuraren musamman ga al'umman garin Baga da Cross da Abadam da Guzamala da Merari da kuma Marte. Waɗannan wurare suna da mahimmanci kwarai da gaske a wurinmu. In the whole northern Borno, we have only eight existing towns on ground whole northern Borno. Gwamna ya ce a yanzu haka a duk arewacin Borno ana da wasu garuruwa ne ko da suke nan tare da jama'a guda takwas wanda suka hada da Manguno da Gajiram da Damasak da Gubiyo da Magumeri da Gajigana da Benishek da kuma Mainok kuma ana da garuruwa da ƙauyuka kusan 800 a arewacin Borno amma guda takwas ne kawai yanzu haka mutane ke ciki. Kwamandan rundunar soja na balikin garin mangunon Major General Chris Musa ya ce lalle za su iya nasu kokari su ga sun maido da zaman lafiya waɗannan garuruwa nan ba da jimawa ba. The chief of army staff, the chief of air staff and all the other services. Ya ce zaka manyan hafsoshin sojan ƙasar da na kasar da na sama da mahafsan hafsoshin sojan ƙasar sun ɗauki wani mataki na ganin cewa sun kawo ƙarshen wannan yaki zuwa ƙarshe hakan nan kuma sun fitar da sabbin tsare-tsare na game da yadda za su kawo ƙarshen wannan matsala. Kwamandan ya ce zan baka tabbacin cewa duk waɗannan wurare da ka bayyana nan ba da jimawa ba za mu sake kwato su kuma rayuwa rayuwa zai ci gaba da gudana kamar yadda yake haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya madalla a gaida haruna dauda biyu to har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogon ma'anan washington dc na cewa karfe 1 da minti goma sha takwas na dare ga madina dauda da shirin demokradiyya a yau Demokradiyya a yau. Jama'a barkanmu da saduwa a wannan shirin. Nisha Madina Dauda. Gwamnatin tarayya na duba yiwuwar sake kwato kamfanonin rarraba wutar lantarkin Najeriya, wanda 'yan Najeriya suka fi sani da tsohon sunansa NEPA daga hannun 'yan kasuwa. don ceto Najeriya daga matsanancin matsalar wuta da ake fama da shi a ƙasar. Za mu tattauna da ƙwararre bayan mun saurari ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya. Ku biyo ni. Wannan mataki da gwamnati ke shirin ɗauka ya zo ne a daidai lokacin da Majalisar Wakilai ta ce za ta gudanar da cikakken nazari na ƙarshe game da ayyukan kamfanonin raba wutar lantarki wato discos don tabbatar da ko suna aikinsu Ko da yake gwamnatin Najeriya ta ce za ta biya 'yan kasuwan da suka mallaki kamfanonin rarraba wuta guda goma dalar Amurka biliyan biyu da digo hudu a matsayin kuɗin fansa wanda ya kama kimanin naira biliyan 736 kenan. A makon da ya gabata an samu koma baya a adadin wutar lantarkin da Najeriya ke samu daga megawatt 3,264 a ranar Litinin zuwa megawatt 2,842 a ranar Alhamis ɗin da ya gabata, wanda hakan ya ƙara jefa Najeriya a cikin duhu. Bari mu ji ra'ayoyin mutane. sunana ibrahim jalo dan iya tilla fulani karamar hukumar toro a jihar bauchi a jihar madina maganan shugaban kasa na shirin kwace nepa kasar nan ya yi daidai kusa ma mu ce an so ma a makara domin duk wanda ya tashi a kasan nan ya san irin abubuwan da mutane na ya samu jama'a kaya daga mai walda mai markaɗi tela kowa ya sani in ma ba misali a gama garin a kota anguwa nan tilda fulani wanda transformers ya ɓaci wajen wata ba wanda ya saurare su su su tsara da kuɗaɗen su suka nemo mai gyara aka zo aka ɗauka aka gyara aka dawo musu da shi bai yi ba suka sake mayarwa kuma ana suna haɗa kuma a yanzu ma ba a ba su wutan sai a ba wannan layin yau gobe a dan ba wannan babu ma wutan amma kuna kan biyan kuɗi har yau har gobe har jibi ina amfani wannan sunana mariya ibrahim baba zancen ketco da aka ce za a amshi a hannunsu a ba wani kamfani ya yi daidai ba sa ba jama'a wuta sun mai da abin kamar wasan yara ya yana na yi waƙan 'yan mata ba wuta ko da yaushe ba wuta na zo kano na yi kamu kamar kwana goma a kano a cikin kwana goma nan babu wuni guda da muka samu wuta sai dai su kawo na minti goma ashirin kan ki ce kwabo an ɗauke to sai da muka kwana hudu ziriyan ba wuta sam saboda haka karɓe wannan da aka yi ya daidai ya yi kan gaba kawai dai iyakaci muna ba gwamnati shawara allah ya sa waɗanda za su kawo a kawo na gari wanda suka san abin da suke yi kuma sun yi a wasu kasashen an gani sun iya sannan a basu kuma ko an basu kar a kyale su zuru a rinka bin su sau da kafa ana tabbatarwa cewa basin da aka yi ba ila dama ba saboda babu jama'a da ƙasa da za ta ci gaba in ba wuta. Sunana Balarabe Abubakar daga unguwan Apo a nan garin Abuja. Wannan batu na yiwuwar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sake kwace hukumomin da ke kula da harkar wutar lantarki na Najeriya wannan kusan zance ce albishir ne ga 'yan Najeriya ko in ce albishir ne gare ni. saboda ai an gwada an gani da a ce ba a bada dama ba ne shine za a ce kila ba a yi wa waɗanda yake hannunsu adalci ba an kashe sama da dala biliyan goma sha shida a zamanin ɗaya daga cikin tsoffin shugabanni da tunanin za a farfado da harkar wutar lantarki wanda babu ɗan najeriya da yake bukata wani wahayi ya gaya mishi wannan abu bai yi ba saboda kusan za a ce dama ce da aka azurta wasu ba a gani a ƙasa ba tattalin arzikin najeriya an jima ana tunanin ya kamata ya farfado ba ta hanyoyin man fetur ba komi ya dogara a man fetur ne amma wutar lantarki nan shine zai farfado da tattalin arziki fiye da yadda ake tunani mutane za su samu sana'an yi mutane za su samu dogaro da kai masu sana'an hannu in akwai wuta abubuwa za su tafi daidai masana'antu farfadowansu duk ya ta'allaka ne akan wutar lantarki ire-iren waɗannan koke-koke su ne suka sa gwamnati ta zargi kamfanonin da kin samar da isasshen jari don amfani da shi wajen samar da wutar lantarki yaya tsohon shugaban kamfanin wutar lantarki na kaduna alhaji idris allami muhammad madakin jan yake kallon wannan yunkuri na gwamnati to hajiya madina shawaran da zan ba shugaban kasa karbe wayannan kamfanonin da ya yi niyya zai dauka gaskiya kyakkyawan mataki ne Abun da shugaban kasa zai yi kamar yadda ya sa aikin siemens directly a ƙarƙashinsa dole ya tabbatar da cewa na kafin mambila ma mambila hydropower plant ya sa shi a ƙarƙashinsa saboda yana ganin abin da zai faru kuma shawara da zan ƙara badawa shine wajen renewable energy samun wuta ta harka karfin rana da harka ƙarfin iska da kuma wayansu hanyoyi kamar na kanana ƙananan hanyoyin kafofin ruwa da ke kasan nan na tabbata cewa idan ya sa hankalinsa akan tabbatar da cewa gwamnoni sun mai da hankalinsu akan sarrafa wutan lantarki ta karfin rana wannan zai taimaka misali kamar a kaduna an ba da kamfanoni ayyukan sarrafa wutan lantarki na megawa 150 a hannun jari na 'yan kasuwa gwamnatin kuma tana kokari ta ba su goyon baya idan kowane gwamna a ƙasan nan ya ce zai sarrafa wutan lantarki ta karfin rana na megawatt ɗari dubu uku da ɗari bakwai kenan to a arewa inda karfin ranar yake da mahimmanci inda an tabbatacce ne ana samun karfin wutan rana kowane gwamna idan shugaban ƙasa ya ce to kowa ya je ya mun janaretin ɗin megawatt da hamsin kin ga megawatt dubu shida ya fito kenan nan take a arewa to shawarar da zan ba shugaban kasa shine akwai kuma international funding akwai kuɗi ba sai ya nemo kuɗi daga ko'ina ba a'a kuɗi na nan a ajiye kuma suna so su zo najeriya saboda population na najeriya wajen miliyan 200 zai fidda jari mai karfi da zai canja yanayin al'amura a wannan kasan kuma duk masana'antu da aka rufe da suka mutu duk za su taso balle irin wurare kamar su kaduna da kano da zamfara da maiduguri da gombe masana'antun da suka mutu a wannan jihohi duk za su farfado ta hanyar bunƙasa wannan wutar lantarki ta hanyar rana ga kuma gawayi bakin gawayi da muka yi magana a kai bakin gawayin nan jihohi goma sha uku a ƙasar nan suna da zunzurutu arziki na bakin gawayi bakin gawayi nan shi ma idan aka shugaban ƙasa ya sa hankalinsa a kai za a samu megawatt da dama na fitan hankali saboda haka yanzu da allah ya sa addu'o'inmu allah ya karba ya dawo da hankalinsa akan cewa wannan ishu na wutan lantarki a najeriya zai zama labari allah ya bashi ikon zantarwa wa'anne jihohi ne ke da gawayin nan kake ganin za a iya sarrafa shi ya haifar da yawan wutan lantarki jihohin da zan iya tunawa kai tsaye shine akwai kogi akwai binue akwai gombe akwai anambra akwai niger akwai plateau akwai enugu akwai imo state wa'annan jihohin da akwai gawayi a ƙarƙashin ƙasa wanda za a bunƙasa eh, wutan lantarki a ranar ɗaya ga watan nuwamba na shekara 2013 ne gwamnatin tsohon shugaban ƙasa goodluck jonathan ta sayar da hukumar wutan lantarkin najeriya ga 'yan kasuwa bayan ta rarraba ta kashi uku ɓangaren samar da wuta bangaren dakon wuta da kuma ɓangaren rarraba wuta amma har yanzu ɓangaren dakon wutar na hannun gwamnati ne A nan shirin ya kawo jiki. A madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da baƙonmu na yau tsohon shugaban kamfanin wutar lantarki na kaduna alhaji idris allami muhammad madakin jan ni madina dauda da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu zama lafiya madalla a gaida madina dauda to kafin mu yi sallama ga labarai amma a takaice. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi kiran neman haɗin kan ƙasashen duniya domin a daƙile barazanar da iran ke yi a yankinta da sauran yankuna pompeo ya yi wannan kira ne yayin wani jawabi da ya yi a gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a jiya talata inda ya ce iran da ƙawayenta na ci gaba da neman tsokana da ta da hankali a iraki da lebanon da syria da kuma yemen shugaban amurka donald trump ya faɗa wa shugaban kungiyar masu mallakar bindiga ta nra cewa batun gudanar da kwakwaran bincike kan duk wanda zai sayi bindiga baya cikin matakan da za su ɗauka wajen magance matsalar harba-harba a amurka kamar yadda mujallar atlantic da ake bugawa a nan amurka ta bayyana a wani rahotonta mujallar ta ruwaito wani jami'in fadar gwamnatin white house wanda ya ji trump yana ganawa ta white tare da shugaban kungiyar ta nra wayne lafaya inda yake kara jaddada masa matsayarsa wacce ke nuna cewa ai dama ana gudanar da bincike gabanin a saiwa da mutum bindiga saboda haka ba za a sake waiwayar batun ba wani babban jami'in gwamnatin pakistan ya ce tashe-tashen hankulan da suka auku a 'yan kwanakin nan akan iyakar yankin kashmir da ke kasar da na bangaren indiya sun yi sanadin mutuwar mutane da dama kana wasu ɗaruruwa sun ji rauni a yankin na kashmir da ke gefen ƙasar ta pakistan to masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hanzi kafin mu sallama da ku bari mu yi amfani da wannan dama mu mika sakon ta'aziyya ga iyalan malam idris abubakar rikos wanda allah yi wa rasuwa a garin jos da ke jihar plateau a ƙarshen makon da ya gabata da fatan Allah ya masa rahama amin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Chubahiro da ya taimaka kuma ya ba da umarni sai kuma injiniyan mu John Ellison ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu a mu na hantsi.